This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mutane sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri abu ce da Ladan Ibrahim a yawa daga birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci da fatar an wani lafiya to kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Grace, Faransa za ta girke sojoji dubu goma a wuraren ta bayyana a zamansu masu matukan muhimmanci bayan har-haren ta'addanci da aka a birnin Paris makon da ya shige. kana mahukuntan kasar indonesia sun ce masu aikin neman jirgin nan da ya fada tekun java sun samu nasarar tsamo na'urar nan mai naɗar bayanai kana yau aka buɗe makarantu a duk faɗin kasar pakistan biyu bayan rufe su da aka yi har na tsawon wata guda sakamakon harin da 'yan taliban so kai a wata makaranta to kanan labaran kenan masu kula da lamura a najeriya sun bayyana salon siyasar kasa a matsayin mai haɗari ga ci gaban ƙasar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya biyo bayan hare-haren da magoya bayan jam'iyyun siyasa ke kawai abokan hamayya na ɗaya tukun bamu da jam'iyyu a ƙasar nan muna da dai ƙungiyoyin masu neman mulki because in jam'iyya ne tana da aƙida tana da abin da ya bambanta ta da wata jam'iyyar a ƙasar nan bamu da jam'iyya. To sai kuma batun amfani da mata wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake. Tunda har zai kai uba ya ba da ta je ta sa bom ta halaka kanta da wasu mutane da bankin sa ai magana ta wuce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam amma duka sai bayan kun sha labarai Faransa za ta girke sojoji dubu goma a wuraren ta bayyana a zama masu matukar muhimmanci bayan har-haren ta'addanci da aka kai a birnin Paris makon da ya shige. ministan harkokin tsaron kasar ne west Lederian ya shaida wa manema labarai yau dinnan cewa da marancan gobe talata waɗannan sojojin za su kasance a wuraren da za a girke su shi ma ministan harkokin cikin gida Bennett Kazaveno ya ce rabin jami'an tsaro da za a girke za su ba za su kasance a makarantun Yahudawa 717 da ke cikin kasar duka ministocin da sun yi magana ne jim kaɗan bayan da suka kammala taron majalisar zartarwar ƙasar da shugaba francois hollande wanda ganawar tasu ya mai da hankali akan batun tsaro haka shi ma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai tafi ƙasar ta faransa ranar alhamis da juma'a domin tattaunawa da mahukuntan ƙasar akan abin da ya shafi yadda za a tunkari ayyukan ta'addanci ya ce jami'an leƙen asirin amurka da na hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya ta amurka suna aiki ne ka faɗa da takwarorinsu na faransa Mahukumta a ƙasar Indonesia sun ce masu aikin neman jirgin nan da ya fada tekun jaba sun samo nasarar tsamo na'urar nan mai naɗar bayanan yadda gaɓoɓin jirgin ke aiki, kuma sun gano inda ɗaya na'urar mai naɗar sautin matukan jirgin take. Masu aikin neman wannan jirgi su ne suka bayyana haka suka ce sun gano na'urar da misalin karfe bakwai da, kuma minti goma sha ɗaya na safe yau a agogon ƙasar. Sa'o'i a bayan nan ne kuma masu nitso suka gano na'urar da ke naɗar sautin matuƙa jirgin, amma sun kasa ciro ta a lokacin a saboda tana ƙarƙashin wata makekiyar wato garwar jirgin mai nauyi. Samun waɗannan na'urorin biyu dai za su kawo suna da matuƙa muhimmanci wajen gano dalilan da ya sa wannan jirgi na kamfanin Air Asia ya faɗi a ranar 28 ga watan jiya inda ya hallaka mutane 162 da ke cikinsa. shi dai wannan jirgin ya ɓace wa na'ura mai hangen nesa ne lokacin da ya kai arewacin tekun jaba sa'ilin da ya yi rabin tafiya awa biyu daga babban filin jirgin sama na biyu mafi girma na ƙasar ta indonesiya kan hanyarsa ta zuwa birnin surabaya na singapore yau aka buɗe makarantu a duk faɗin ƙasar pakistan biyo bayan rufe su da aka yi har na tsawon wata guda sakamakon harin da 'yan taliban suka kai a wata makaranta suka halaka yara 134 da kuma malamai 16 babban hafsan sojan kasan janar rahil sharif ya gaisa da ɗaliban da ke koma makaranta yau litinin a makarantar yaran sojoji inda aka aikata wannan kisan gilla na ranar 16 ga watan disamba wannan ne ya sa mahukuntan ƙasar ta pakistan ta umarci daukacin makarantun kasar da su kara tsaurara matakan tsaro a dukkan makarantun yanzu haka dai an ƙara tsawon ginin katangar makarantar inda wannan abu ya faru kana kuma an sa waya mai tsini a saman katangar ta da na'urar ɗaukar hoto duk wanda zai iya shiga ko hawa katangar makaranta ana iya ganin sa duk wannan an yi su ne saboda gujewa sabce aukuwan abin da ya faru can baya an jiwo ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar mai suna muhammad ali yana cewa ba ba mu tsoron ku masu ayyukan ta'addanci ba za ku hana mu zuwa makaranta ba domin samun ilimi wanda yake mu ne. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasa Koriya ta kudu Park Geun-hye ta ce a shirye take ta gana da takwaranta na Koriya ta Arewa ba tare da gita waɗansu sharaɗa ba. a hira da aka nuna ta gidan talabijin ta shaida wa manema labarai yau cewa a shirye take ta tattauna da koma wane ne muddan zai kawo ƙarshen sa'insa da ake yi a yankin koriyawan biyu tare da cima gurin sake haɗe wannan ƙasashen su koma ƙasa ɗaya ta ce matsayinta shine kawo ƙarshen damuwar da ke tsakaninsu kana a samar da haɗin kai don haka ta ce a shirye take ta tattauna da koma wane ne ta ce ba shakka tattaunawarsu da takwaran nata na koriya ta arewa za ta yi tasiri kuma ba sai an gita waɗansu sharaɗa ba ana sa ran cewa koriya ta arewan ta za ta amsa wannan goron gayyata ba tare da wani kace na ce ba a yau litinin ne aka ake cire aka cika shekaru biyar da mummunar girgizar kasar da ta halaka mutane fiye da dubu ɗari biyu a kasar haiti wasu mutanen su fiye da miliyan ɗaya suka rasa gidajensu sanadiyan wannan girgizan ƙasa mai ƙarfin awu bakwai ma'aunin motsin ƙasa wanda ya faru ranar sha biyu ga watan janairun shekara dubu da goma tilas akasarin waɗannan mutane suka rasa matsugunni suka koma zama cikin tantuna da suka yi da tamfol ko kwali ko kuma kwanon rufi. Thank you. Labaran duniya kenan kuka saurara. Masu kula da lamura a Najeriya sun bayyana hare-haren da magoya bayan waɗansu 'yan siyasa ke kaiwa abokan hamayya su a matsayin wani mataki da ka iya cusa ƙasa cikin wani sabon rudani. A cikin hirarsa da sashen Hausa, Ishaya Bajama, wani mai sharhi kan lamura ya bayyana cewa rashin aƙida da kishin ƙasa na 'yan siyasar Najeriya ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba. Ai a mu ba jam'iyya. Kawai ƙungiyar manema mulki ne ta ko kaka in ba su samu a nan ba da sayan fasin da ka gani a yau gobe za ka gan shi a can na ɗaya tukun mu da jam'iyyu a ƙasar nan. Muna da dai ƙungiyoyin masu neman mulki, because in jam'iyya ne tana da aƙida tana da abin da ya bambanta ta da wata jam'iyyar a ƙasar nan bamu da jam'iyya muna dai da ƙungiyoyin mutane masu neman mulki so saboda wannan ba su bambanta ba da sai mutane da ke wannan jam'iyya su ne jiya a wacce jam'iyya gobe su ne a wata jam'iyyar so ba su bambanta ba kawai abin da ya bambanta su da wanda ya sami mulki da wanda ke nema da wanda yake ciki da wanda ke waje to da yake cimtiɗin gudanar da mulki ma ba a yin sa domin jam'iyya kowace jam'iyya ta samu mulki maimakon ta yi kimfidin gudanar da jama'a sai ta koma kuma ta zama gwamnatin jam'iyyar da ta ci zaɓe har a shiga cikin gudanar da gwamnatin harkar jam'iyya ake yi har a fita sosai ya zama wanda ya rasa ya gaba ɗaya ba za a yi komi da shi ba zai yi azumin shekara hudu ko takwas to shi wannan azumi da jama'a ke gudu waɗanda suke taɓa zaƙin mulki gudun shiga azumin taɓa wannan zaƙin mulki shi yasa ake yin sa ko rai ko mutuwa in ba an canja yadda ko abokin gabanka ne na siyasa ya ci mulki bai hana a yi hanya zuwa ƙauyen ku ba bai hana a yi ruwan sha zuwa garin waɗancan ba waɗannan duka ba za su faru ba sai jama'a mun tashi tsaye mun fara sa wa shugabannin siyasa linzami mun ƙi zuciyarmu duk abin da ake yin nan mu muka bar su suke yi duk inda jama'a suka tashi suka fara sa linzami wa shugabanni shugabannin sukan dawo taitayin su kuma in sun gama mulki sukan ji daɗin dawowa wurin jama'ar don ba sa tsoron jama'a kuma amma waɗanda ba a sa musu linzami ba sai a bar su giyar mulki ta haukatar da su sai su yi abin da su kansu sun dawo za su ji kunya ko su ji tsoron shiga jama'a so dukanmu ne gaba ɗaya muka shiga wata kanji wanda in ba an yi da gaske gwamnati na iya wani abu jama'a na iya suna da nauyin da ke kansu so duk waɗannan ba nauyi ba ne kawai na gwamnati ko a anguwar ku kar ku bari wani ya shigo muku da fitinar wani bambanci don shi ɗan siyasa baka da dangi a ɗan siyasa baka da mai addinin ka a siyasa baka da dan garin ku a siyasa don ko ya sami dukiya zai barka ya je ya gina Abuja ya barka kenan shi ba dan garin ku bane makocin ka shine makocin ka in ba ku yi zaman lafiya kuka tsare mutuncin ku kuka nemi jan linzami wasu yan siyasar ba to dukkan mu za mu fada ruwa da 'yan siyasar da mu jama'ar kasa duk mun ba mu sa shugabannin addini da shugabannin al'umma su rage shiga siyasa. yawato to. Koma kan nauyin da aka tsora musu na faɗin gaskiya tsakanin da Allah. To yanzu ita ma addinin jama'a makwaɗaita sun shiga sun karɓi linzamin mulki yanzu tsakaninsu da 'yan siyasan ba bambanci da yawa. yawato Shekarun baya wani jami'in gwamnatin Amurka ya yi harsashen cewa Najeriya na fuskantar barazanar rugujewa zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Kana ganin wannan salon siyasan da aka ɗauka ba manuniya ce cewa idan ba an farga nan da nan ba Najeriya na iya tsinduma cikin wannan matsala idan kowace jam'iyya ta ce in ba ita ba to sai dai Najeriya ta kife. Ai duk duniya dama an sani in ba kai ka kashe kanka ba ba mai kashe ka. In ba mu koma cikin hayyacinmu muka yi gyara ba, ko su kasashen duniyan ba duka ke taimakawa ɗayantuwar mu ba. in ba mu kokarin ɗinke kanmu muka ga abin da ya zama mana barazana mu kau da shi ba to dukan mu za mu sami matsala wato abin da ke ban sha'awa sau da yawa ko ke ban mamaki sau da yawa shine wato ba wanda ke wahala in siyasar ta kubuce musu kamar su 'yan siyasar kan? kullum in na duba tun daga lokacin sa abubakar zuwa su shagari rijim nasu zuwa sauran rijim din nan duka in siyasar ta kwaɓe su 'yan siyasar da ke gadara suke cin moriyar siyasar su ne gawan fari wa matsalar amma sukan victimize sukan zama sanadi wa jama'ar da ba su san hawa ba ba su san sauka ba su kuma sukan sami wahalar da ba su da ribarta ko kaɗan gwada 'yan siyasar watakila sun ci ribarta da safe suke shan wuyanta da yamma amma akwai bayan allah da ba su san hawa ba su san sauka ba wa'annan tsare-tsare na kai jama'a cikin rigima take take zama musu hatsari ta kowane fuska. Ishaya Bajama wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum a Najeriya. Hajiya Hafsat Marshall wata gwagwarmaya kuma marubuciya a Najeriya ta yi tsokaci dangane da sabon salon kungiyar Boko Haram na amfani da 'yan mata wajen kai hare-haren kuna bakin wake. Wallah abin yana da ɗaure kai tunda har zai kai uba ya ba da yashi ta je ta sa bom ta halaka kanta da wasu mutane da bankin sa ai magana ta wuce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta zama ma ba abin da ma mutum zai iya cewa alheri duk ta inda ka biyo wa harkar nan ta daure wa mutane kai duk inda kai tunanin ta ta wuce nan hmm? duk yanda ka tsayar da ita ta wuce inda ka tsaida ta ban san abin da kasashen waje suke ba idan har za su yi taro har su yi ɗin din kashe mutum goma sha uku to me yake faruwa a Najeriya da ba su yi wani abu a kai ba. Yau babban magatakardan Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya fitar da sanarwa cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta taimaka wa gwamnatin Najeriya da kuma ƙasashen da mm. ke makwabtaka da Najeriya da wannan tashe-tashen hankali ya shafa. Wane irin taimako ne kike gani ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar? Yau shekara nawa kusan shekara uku kenan muke ciki ko ko na hudu ma ana wannan abin tun yana dan wuta kaɗan da za a iya kashewa a murkushe ta abu har ya kai yanzu ma ba sa ma shakkar kowa fa alheri yanzu inda suke shiga suke fita ɗin nan fa ba su da wata matsala a ciki kuma kamar yadda na taɓa gaya miki duk yadda aka bincika abin nan fa ba za a daina zargin gwamnatin Najeriya ba suna tura sojoji amma ba kayan aiki ba makaman kirki soja ya fito kiri-kiri ya ce ba shi da kayan aiki har ya yi zanga-zanga a kan shi me ya an kama shi an je an tsare shi an ce an yanke mishi hukuncin kisa mm, motocin da ake ba su duk matattun motoci ne tun zamanin shagari mm, alheri to me ake so su yi saboda Allah da annabi sannan ita kuma duniya ta zuba ido tun da bai shafe su ba yanzu ai mutum goma sha ɗaya aka taba suka tashi suna wannan babatun ko mu mutum nawa suka mutu a nan ko jiya mutum nawa aka kashe a jiya mm, da shekaran jiya cikin wannan satin mutum dubu nawa aka halakar amma ba wanda ya riga ya abin nan tun lokacin da suka ce za su ba da taimakon nan da sun tsaya sun ba da taimakon nan da an ga bayan abin nan to amma saboda abin ba a nasa ake taba ba ba abin da ya samu su kai sannan su mutanenmu na nan musamman shugabanninmu na arewa sun zuba ido su ma ba abin da suka yi tun da aka soma rigingimin nan ban ci mutum ɗaya cikin shugabannin arewa da ya tashi ne magana mai karfi akan kashe-kashen nan da ake yi ba to alheri mai kike so a yi Eh, wato a ce talaka su tashi su kare kawunan su a cikin ɗinkin duniya inda gaske take yi za ta taimakon ai taimakon da yawa banda taimakon waɗanda abin ya shafa dama in in wuta ta kama gidan makwabci ai kamata yayi wanda yake kusa da shi ya ɗebi ruwa ya zuba wa nashi ko to duk waɗannan ƙasashen da ke kusa da mu da kamaru da da shi polvia da yake ta to ai da bakin sa a ciki da mutanen sa a cikin yan boko haram din eh, amma duk lokacin da yake ba a taba su ba ba wanda ya wani abu akai sai yanzu da abu ya soma aka soma shafan su sannan suka soma mutane magana To amin Hajiya Hafsat Marshall wata maya kuma marubuciya a Najeriya. To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe sai kuma Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimin. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariya, Assalamu alaikum. Kamar kowace litinin, Yusuf Aliyu Harande ke gabatar muku da wannan muhimmin shirin. Idan har mai sauraro zai iya tunawa, makon da ya gabata, a karon farko a wannan sabo shekarar ta dubu ashirin da sha biyar. mun fara shirin ne da tattaunawa da janar Muhammadu Buhari, ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC, wanda ya muna bayani dangane da ƙudurorin shi akan ilimi, wanda idan Allah ya sa kun zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa zai aiwatar. Sai kuma Malam Ibrahim shekaru ministan ilimin Najeriya, wanda ke wakiltar shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, da kuma irin nasu ƙudurorin idan kun zaɓe su a karo na biyu. To idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, kun ji inda Malam Ibrahim Shekaru, ministan ilimin Najeriya, yake cewa ƙudurin shugaban ƙasa Jonathan idan kun zaɓe shi a karo na biyu shine za su samar da ƙarin kwalejin kimiyya da fasaha da kwalejin ilimi mallakan gwamnatin tarayya a kowace jiha. Wannan ya sa na tuntuɓi Farfesa Sani Sambo, masani a harkokin ilimi a duniya da ke tsangayar ilimi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. don jin wai menene alfanan yawaita jami'o'i, kwalejin kimiyya da fasaha, kwalejin ilimi a bangaren ciyar da ilimi gaba a Najeriya. Sai farfesan ya ce. Ah, kai maganar fa'idan yawan gina jami'o'i a Najeriya, Polytechnic, College of Education ko suna da fa'ida. Maganar gaskiya, in a Najeriya ne gaskiya ni ban ga fa'idarsu ba, tunda babu kayan aiki. Shi sa, duk shekara, asu da sauran minimum sai ta da university ta yajin aiki akan rashin kayan aiki rashin kayan aiki rashin kayan aiki ai kamar da shata ke cewa ne a wakaci yawan yawan rumfuna ba shine kasuwa ba ko jama'a shine kasuwa to a yi libasi za mu kwatanci wannan ai kayan aiki shine ya kamata ai ba yawan dalilin inda rikici shine shine maganar jami'a ba ina kayan aiki ina malaman ina wuta ina laboratories ina chemicals ina gidan malamai ina hanyoyi ina ruwa babu wurin ɗalibai ma da suke zama a jami'ar billahi da biyu a cikin a wundu suna da babu wurin zama ya za a ce malami na koyar da mutane dubu sai ce mashin babu kayan aiki a jamoyi da na duniya da suka kasaita suka bunkasa ba Najeriya kai a dawo ma gida da muke ta ne giant of Africa mun ce hoton da wanda muke na ce mu zama ma cikin of Africa cikin jamoyi goma Najeriya ba ta ciki kaza akwai South Africa akwai Botswana da su kai rabin rabin rabin Najeriya ba ai kayan kayan university aiki da komai da komai shine shine jami'a ba wai a yi da me za me za ba babu kayan aiki akwai lokacin da zai technical da Amfu. akwai abokina daga Najeriya na sai da tafi na baki ciki ga irin wannan wuta cewar cikin kasafin kuɗin ƙasar Najeriya idan aka ware kashi ashirin da shida mm. aka sa shi a harkar ilimi kana ganin wannan zai inganta ilimi a Najeriya? wani da gaske, amma kai san ba yi ba, ko 10% ba su bayarwa. UNESCO sun da sun ce 26% a sa shi a ilimi. Mutane ba su gane ba, in an yaya ilimin na ne duk wani sector na economy in Najeriya zai gina Agriculture ne, ne da sauransu, London, to amma ina, da kayan magana ai, ai ba education bane kaɗai kaɗai kaɗai, to shi ne mana. cewa ba ba ba a son yawan su bane to kun yi su da yawa ina kai aiki kamar nake maka ne a cucin jigin ya na ya na kada ya na kada ya kasa dauka yace gobe na dauka gobe kara ya kasa dauka jibi na dauka to aiki abin da ake kenan ana son kwarara da kai aiki wallahi ko guda bakwai nake da su a ce ma an yi a geopolitical reason na Najeriya wan wan cika ku fara da kayan aiki alhamdulillah ya fi ina rigidi guda ɗari talatin da babu wani a wani state a yi a nan a yi a nan a yi a nan ina malaman ma malamai ma a yi su a Najeriya ba su ba malaman su kansu ma gobe ne ba Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a yau, amma idan mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji yadda Janar Muhammadu Buhari ke jaddada haƙoƙin ilmantar da 'yan Najeriya wanda yake sa ran idan Allah ya sa kun zaɓe shi zai aiwatar. Yanzu a madadin Janar Muhammadu Buhari, ɗan takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar APC, da Malam Ibrahim Shekarau, ministan ilimin Najeriya, da suka samu damar zuwa wannan shirin namu. sai Farfesa Sani Sambo na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da wadda ta haɗa mana sauti, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. Muke muku fatan alkhairi da ganin birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare wasiƙa ta farko ta fito ne daga safiyanu gumal zangon daura ya ce assalamu alaikum voa yau na yana ga al'ummar najeriya ne ganin yadda zaɓuka suke ƙara ƙaratowa, ya kamata mu fito kwanmu da kwarkwatanmu don zaɓen shugaban da zai cire mana kitse daga wuta Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Muhammad Ibrahim na jihar Yobe. Ya ce, "Don Allah ina son ku bani dama in yi tur da Allah wadai akan hare-haren 'yan bindiga da ke ƙara haɓaka a yankunanmu tamkar wutar daji. Hakika wannan al'amarin akwai lauje a cikin naɗi." Shi kuma Baffa Haruna Bajoga cewa ya yi, a gaskiya musayar zafafan kalamai da hare-haren da ake samu a bangaren 'yan siyasar najeriya ba alkhairi ba ne ba ga makomar ƙasarmu ganin yadda muke ƙara kusanta babban zaɓe na wannan shekarar don haka 'yan siyasa ku yi hattara domin kada ku jefa talakawan ƙasar cikin tashin-tashina Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Ahmadu Abacha Macina Yobe. Ya ce VOA Hausa don Allah ku bani dama in bayyana ta kai na akan wani zalunci da aka yi wa wata 'yar Fulani a ƙaramar hukumar Macina ta jihar Yobe. Inda wasu matasa su biyu suka yi wa ta na fyaɗe a hanyar ta ta zuwa rigarsu. Bayan ta tashi daga garin Macina inda matasan suka bankaɗe ta da babur kana suka yi mata fyaɗe su duka biyan. amma abin takaici maimakon a ce an ɗaura waɗannan matasan da suka aikata wannan taɓargazar sai gashi suna yawonsu a cikin garin macina ita kuma bafin latanar da iyayenta an bar su cikin baƙin ciki da takaici to da wannan nake kira ga hukumar kare haƙƙin mata ta najeriya wato rafa da shigo cikin wannan al'amarin don a biwa wannan 'yar fulani haƙƙinta. Bello, a ina zan iya samun shirin rediyo ne na matasa. Na matasa kuma, kina nufin shiri mai kayatarwa? A ina ka samo wannan? Jira, saurin mai kike? Ko da kina nufin kiran rake da 'yan wasan kwaikwayo da mawaka? Ni da na taso abin da na gani shi ne iyaye na Babu shakka, wani shiri ne wannan? A ina zan ringa jin waɗannan? matasa ku matso kusa ku ji sashen hausa na murya amurka na muku marhaban lalai da sabon shiri mai suna yau wannan shiri naku ne domin zai baku filin bayyana fahimtar ku game da al'amuran da suka shafe ku ne yau da kullum a fannoni daban-daban kamar siyasa yanzu akwai talauci yayi yawa idan ka duba 'yan siyasan ya kamata ka duba mutanen da ilimi idan a ce ko mutane suna cikin jahilci da nishadi <laughs> da kuma uwa uba zamantakewa da harkokin yau Shi wannan shirin mai tsawon mintuna talatin za ku ji shi ne ranakun litinin zuwa juma'a kuma za a fara yada shi ran sha biyu ga watan na janairu misalin karfe hudu da rabi na rana agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Matasa, ku zo mu haɗa kai saboda yau Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To madalla ɗanɗalan wani sabon shirin domin matasa kenan da za mu fara gabatarwa yau wanda zai rika zuwa muku kamar yadda kuka ji a wannan gabatarwa da zaran mun kammala wannan shirin da muke ciki to saboda haka matasa kada a yi nisa kafin mu karkashe mu kai ga dai wannan shirin bari mu takaita wannan abin da muke ciki ga takaitattun labarai. Faransa za ta girke sojoji dubu goma a wuraren ta bayyana a zaman masu matukar muhimmanci bayan hare-haren ta'addancin da aka kai a birnin Paris a makon da ya shige. Ministan harkokin tsaron ƙasar ne jean ves Le ya shaidawa manema labarai yau dinnan cewa da marancen gobe talata sojojin za su kasance wuraren da za a girke su idan Allah ya kai mu. Mahukuntan ƙasar Indonesia sun ce masu aikin neman jirgin nan da ya faɗa tekun Java sun samu nasarar tsamo na'urar nan mai naɗar bayanai yadda gaɓoɓin jirgin ke aiki, kuma sun gano inda ɗaya na'urar mai naɗar sautin matuƙa jirgin yake. Masu aikin neman wannan jirgin ne yau suka bayyana haka suka ce sun gano na'urar da misalin karfe bakwai da minti goma sha ɗaya na safiyar yau agogon ƙasar. Gane kun cewa an buɗe makarantu a duk faɗin ƙasar Pakistan biyo bayan rufe su da aka yi na tsawon wata guda sakamakon harin da wasu 'yan taliban suka kai a wata makaranta suka halaka yara 134 da kuma malamai 16. Babban hafsan sojan ƙasar General Rashid Sharif ya gaisa da ɗaliban da so koma makaranta yau Litinin a makarantar sojoji inda aka aikata wannan kisan gilla To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da dare ku ji mu da wani sabon shirin kamar yadda muka sani kowane lokaci za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyin ku na salula a dandalin BBOA. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da malama Juli da kuma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri matasa ga rabonku sai a gyara zama domin sauraron Halima Jimrau da Jamila Fage da shirin yau da gobe.